sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba. Da fata an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kili. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa kada wato ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa. Saboda wannan sunan da yana sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. a wani rubutaccen jawabinsa na jiya juma'a trump ya umarci wakilin amurka a harkokin kasuwanci robert lighthizer da ya amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwancin duniyar ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi da aka daina yayinsu na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa lamarin da ke sa mambobin kungiyar wasunsu ana musu sassauci da bai kamata a yi musu ba trump ya faɗa cewa idan buƙatar da amurka ta gabatar bai tasiri ba har bayan kwanaki casa'in to amurka za ta daina ɗaukar waɗannan ƙasashen a matsayin masu tasowa jawabin nashi ya ce ƙasashe guda bakwai a cikin ƙasashe goma mafi karfin tattalin arziki a duniya ciki har da china kungiyar kasuwanci ta duniyan ta tana daukan su a matsayin kasashe masu tasowa wani matsayi da ke sa gwamnatocin kasashen suna kare masana'antu su na cikin gida da kuma samun tallafi har ma a basu lokaci mai tsawo domin su aiwatar da wasu shirye-shiryen kasuwanci na duniya ministan harkokin wajen kasar hungary ya bayyana rashin amincewarsa ga irin yadda ake wulakanta 'yan kabilar kasar hungary da ke zaune a makwabciyar ukraine yayin da kuma yake kare manufar gwamnatinsa na kare haƙoƙin tsirarun kabilun hangari da ke zaune wanda ake musguna musu a wata tattaunawa da sashen rasha na murya amurka a birnin new york babban dan diplomasiyan budapest kuma ministan kasuwancin hungary peter sigirato ya kuka akan abubuwa da ake yi wa 'yan kabilan hungary 150 da ke zaune a kan iyakar lardin transcarpathia na kasar ukraine inda a cikin wannan lokaci aka tilasta dokar koyar da harshen ukraine a makarantun jama'a. dokatar ukraine ta watan afrilun shekarar 2019 ta aiwatar da manufar tsohon shugaban kasar petro poroshenko cewa duk wani dan ƙasa ya koyi harshen kasar kuma wajibi ne a yi amfani da harshen kasar a ma'aikatan gwamnati da na sojoji da likitoci da malumma yayin da suke gudanar da ayyukansu kasashen hungary da rasha duk sun yi allah wadai da wannan dokan cewa zai raba kawunan jama'a a siyasance kuma wato wannan dokar za ta yanke ko kuma za ta take 'yancin tsirarun kabilun hungary din da ke zaune a ukraine har yau akan batun bakin haure shugaban amurka donald trump ya ce guatemala ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar da amurka cewa za ta dakatar da 'yan kasar da ke tsakiyar wato nahiyar kudancin amurka da ke neman mafaka a nan amurka trump ya faɗa a jiya juma'a cewa yarjejeniyar ta tadadi cewa bakin haure da ke ratsawa ta guatemala zuwa amurka domin neman mafaka yanzu guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su karaso a kan iyakar amurka trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa don oval a jiya juma'a cewa wannan babban rana ce kana ya ce kasashen guda biyu sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar. wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararren 'yan ƙasar kudancin amurka za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasakori a farkon wannan mako shugaban ya yi barazanar ɗora haraji akan kayayyakin guatemala idan ta ki amincewa da wannan yarjejeniyar bakin haure da amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da mutane dubu ɗaya ne a jiya juma'a suka sanya baƙaƙen riguna a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokaradiyya a hong kong wanda suka yi zaman dirshi a filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasan ƙasar suna gaisawa da baƙin haure da baƙi da suke shigowa ƙasar suna kuma rike da alamomin gargaɗi a cikin harsunan china da ingilishi da kuma jamus. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. A Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka da asuba da fatar an tashi lafiya. To alheri barka. Ya zafi. Barka ya zafi kam akwai <laughs> Ya zafi a wannan. Mutane akalla kusan shida suka mutu a wannan Amurka. Kai kai kai kai. Bana an yi zafi. Bana an yi zafi kam. Sai godiya. Dan adam mai wuyan gada halin an yi rana a ce an yi rana an yi sanyi a ce an yi sanyi. <laughs> Jiya jiya na muna fama da rana mun rasa inda za mu saka mu. Yau kuma an yi ruwa ana mitan cewa ruwa ya yi yawa. <laughs> Ruwa ya yi yawa to godiya ga Allah muna cikin masu rai. amin amin sai yanayi ya canja lokacin snow din nan sai ki ma manta ya ma zafi yake ya ake rana ai ne sai ka manta ya ma ake snow ba shine muke cewa mm. bakin Najeriya kamar yadda muke faɗa makon da ya wuce suke cewa ashe ana zafi a garin nan mm. kace in suka tashi zafi a nan kamar ba sa sanyi kwata kwata in fara sanyin kuma shi yasa ai kullum in ce wanda bai taɓa zuwa amurka ba kai ya zo irin lokacin nan <laughs> sama da in ka zo ba ka gane bambancin da nan da najeriya eh. kuma ka zo lokacin sanyi haka ne nan dai musamman dai mu bangaren mu nan da muke tunda ake kowane yanayi ana yi a ta nan haka yake to Allah ya bamu lafiya to amin ya wajen su samira <laughs> ana nan ana ta shan shagali kwana biyu ba ki a ofis kin je an ɗauka hutu musamman da a kula da yan jikoki na motsa jiki gaskiya kan na motsa jiki na hakin dan fada fa an <laughs> sha hidima jin dina kenan wannan wannan watan Allah sarki to sanne da kokari ya mai da gode. amu amu mm. to bari mu bude babun da gaishe gaishe kamar yadda muka saba mun samu wannan gaisuwar fata alheri da taya murna daga wakilinmu babangida jibrin ya ce muna taya iyalan sarkin fulanin shagamu alhaji salisu garba bashan kai to Allah ya sa na faɗa wannan suna daidai bashan kai farin cikin ɗaurin auren 'ya'yansu fadila kabir ɗan mulki da angonta usman abba ɗan wanzamai da aisha kabir ɗan mulki da angonta abdulkarim mai wada ɗan kofa wato 'ya'ya biyu zai aurar kenan mm. eh, wanda za a yi yau asabar da karfe goma sha daya na safe a gidan Alhaji Mamman Illu Mukudawa Katsina. Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun wakilin mu amma aka ce sanarwa daga hannun Alhaji Salisu Garba Bashankai Sarkin Fulanin Shagamu. To Allah ya sa a yi asa'a kuma ya ba su zaman lafiya. Muna kuma ƙara taya amaryanmu ba hawa umar ba yanzu. Gaskiya kam. Mrs. <laughs> Kamal za a ce. Eh, ba za a ce hawa umar ba to hawa umar Kamal. muna <laughs> haka ne ka muna masauran su eh. madina dauda da su aisha ma'azuma duka ban gajiya sun je sun sha biki duk sun wakilce mu la. Mm. to wannan wasiƙa shi ma dai din na murna aure ne inda mm. aka ce muna taya dr bulama maligu biyo murna auren 'ya'yansa guda biyar lallai kam wanda ake yi a yau safiyar asabar dinnan da karfe tara na safe a gidansa da ke garin maiduguri to to allah sa an yi a dace a ah, shi ne kan wannan zai sai gado gado har guda biyar kujeru biyar komai biyar biyar dozin dozin na ji aka ce a jamhuriyar nijar in kana da ya mace ba eh. karamin aiki ba ne mm. saboda al'adar da ake ko da ko tun da ce ba daina ba ko kuma sabuwa ce tun da kin san komai zamani mm. in da ana faranti ne yanzu za a yi tangaran mm, eh, kuma yana ƙara tsada to albarka ce Allah ya sa an ya dace Allah kuma ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to amin muna kuma mika gaisuwar fata alheri da ban girma ga sarkin namaram Alhaji Isa Shehu da iyalansa da fatar an waye gari lafiya. buki iri-iri ko? Bala kawo. <laughs> Bala sashen hausa eh, mun taka rawar gani. Mun taka gani muna gaisuwa ta musamman. Gaskiya kan. Muna muna mika gaisuwa ta musamman da kuma taya murna ga tsohon shugaban sashen hausa. Sondi Dare wanda yake cikin jerin waɗanda aka ba da sunansa aka kuma tantance su a matsayin a waɗanda za a ba su mukaman ministoci a najeriya haka yake eh to mm. eh, muna muna muna jinjina masu kwarai da gaske domin duk ku ba ku aiki da shi ba daula haka ne kam amma duk baki mun samu labarin shi Yawwa duk baki mm. iyakacin wanda ya aiki da shi yana yaba halayen kirki nashi da dattako ake cewa matashi mai halin dattako. Allah sarki. Eh to mm. muna muna mashi fata alheri waɗanda suka san shi suna cewa wannan bai zo musu da mamaki ba. haka ne muna wadda Allah ya sa gama da jama'a lafiya Allah ya sa kuma mu ga canji haka ne kam canji na zahiri domin zahiri eh, kam eh. bana kin san mutane ana ta korafi mu mata ya kamata a ba mu dama a ba mu dama to na ga dai wannan an dan samu kaman yukurin nan dai na ga an dan samu ci gaba tunda a cikin jerin sunayen nan an samu mata guda bakwai ya kike ganin ki wannan akwai akwai sai dai waɗansu kin san mm. eh, aka ce dai mutum dan tara ne mm. waɗansu suna korafin ni dai ban ji korafin ba a ba mata sosai ba duk da yake dai su mata abinda suke magana cewa e, eh, kashi talatin cikin ɗari wato in aka ba da mutane arba'in suna so su ga kashi talatin cikin ɗari na mutane arba'in ya zama yawan matan da za a ba mm. to sai da ni korafin da na gani ma shine matasa suna magana cewa an an ce eh, za a dama da matasa sai dai jerin ministocin eh, akwai tsofaffin mu da yawa a ciki to eh, ce a korafin da matasa suke da ke karanta a cikin su kamar dan shi mai shekaru 52 ne zuwa uku haka to to kin gani da baka sa buga ina ji ina ji ina din an jera su da ina ji su dan su ne matasa matasan cikin jerin ministocin da su su yan shekara 50 da din su ne yan matasa matasan ciki din haka ne kam To eh, muna dai masu fatan alheri duka. Da kuma fatan mm. eh, da kuma fatan kamar yadda muke cewa ana batun canji za mu ga canji na zahiri. Shi talaka abin da yake batu shine canji din nan aka ce ana biki a ana biki a gidan mai jika da ce gani a eh, ƙasa. Ya ga an wawwatsa kasusuwa. a ga ingancin rayuwa din nan kayayyakin masarufi sun sauko yawa to. Da su man fetur ma an sauko da shi. To su ne talaka. Mm. talaka yake so ya gani asibiti eh, to muna kuma fata a wancan karo ana ana batun cewa a wannan karo suna ana so a gan kwararru sai dai akwai wani kuma abin da jama'a suke magana akai daula tantancewa dinnan da an nan ki Amurka kin san dai in aka aka bada jerin aka mm. bada sunan mutum Mm-hmm. da shugaban kasa ya zaba wani mukami zai je majalisa ta tantance shi tantance wannan fa mm. kai wani lokaci ma ana hana mutanen ana hana ana Najeriya domin ki a to ai sai muka ji kuma ma waɗansu ma sai a ce wai sai ka na kawai ka fita mutane goma a ciki wa'inda aka tantance a aka ce daga farko din na farko aka ce su na kawai su tafi ba a tambaye su komai ba to to ma ba a nuna adalci ba an fara an fara ya eh. kamata a ce inda aka tambaye kowa duk tambaya ya kamata a ce kowa a tambaye shi to ana so a ga wannan wani aiki eh, wanda zaka eh me mutum yake da shi ya fahimci aikin ya ma aikin zai eh. iya kamar da yadda ake ake debate din nan mm. muhawaran nan to mm. Allah dai ya to Allah Allah Allah ta mu ga canjin nan yawa to mm. to bari mu koma wasiƙun nan kamar yadda muka faɗa yau za mu faro da waɗannan wasiƙu da suka suka tattaki na musamman kan bari mu fara da wannan kin san abin da yasa wannan wasiƙa ni dai duk da yake dai babu kwanan wata to masu rubuta wasiƙa alaka mu abin da aka koya mana lokacin da muke makaranta abu na da ke ɗaya daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci a rubuta wasiƙa shine <laughs> rubuta kwanan wata kwanan wata haka eh, ne kusan sai ka ce to wannan dai wasiƙa ta fito ga ga adireshi sosai sosai sai dai babu kwanan wata abin da yasa na so da na ga kwanan watan rubuta wannan wasiƙa shine abin da wasiƙa ta kunsa hmm. dan shi mai wannan wasiƙa yana magana ne yana batun eh, eh, bari da karanta za ki ji dalilin da yasa hmm, nake nake hmm. ganin wasiƙa nan ta shekara ne shekara biyar ne kafin ta iso ko kuma ya ne mm. ya ce zuwa ga ma'aikatan sashen hausa murya amurka birnin washington dc bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum mm. bayan haka ina fata kuna lafiya kamar yadda nike lafiya amin ana cewa siyasar najeriya wadda wanda ke kan mulki ba a iya ture shi sai gashi buhari ya tura goodluck ya hau mulki Allah ya ba mai girma shugaban kasa Buhari lafiya kuma Najeriya ta zauna lafiya amin to kin je abin da yasa nake abin nan shekara biyar ana har ana menene next level har an ba da suna ministoci ana zancen <laughs> ana zancen gada Jonathan na yi aikin dare ila bacci aka ta aika mun abin nan wasiƙun wannan sababbin sunayen eh. ministoci ina eh. tashi daga bacci me nace nace ashe Najeriya an shiga next level ila da ila eh, bacci <laughs> to ga ga dai wannan kuma ya mai da mu first level ya mai da mu first level ya mai shiga next <laughs> level to sai ya ci gaba da cewa waɗannan garuruwa na arewa guda goma sha biyu mm. tura mulkin mallaka na mm. ingilishi mm. suka sanya musu suna provinces saboda girmansu da kuma yawan hakimai su ne eh, na ɗaya katsina province na biyu kano province na uku sokoto province na hudu maiduguri province na biyar ilorin province na shida yola province na bakwai jos province na takwas bauchi province na tara makodi province na goma jalingo province na sha ɗaya zaria province na sha biyu bidda province to ka gani yanzu cikin ikon Allah duk sun zama jihohi amma banda Zaria province da kuma Bidda province. Wato <laughs> goma sun dozin province dozin ɗaya ne. Mm, guda goma sun zama jihohi saura guda biyu da Zaria mm. da Bidda. gaskiya kan saboda haka muna roƙo dan Allah <laughs> dan annabi <laughs> mai girma shugaban ƙasa ya mai da su su zama jihohi Abuja ma eh, ya ce ba ya ce ba Abuja ma ta zama jiha shed ta a garki. <laughs> United States of, Nigeria. Oh, United States of Nigeria. <laughs> To ya ce to mai wannan wasiƙa shine Abubakar Idris bakin kasuwa daura jihar Katsina. To dan Katsina ne ba Dan Katsina ne yake taya yake yake taya su. Yake taya yan zazzau Yawwa to to. Mm. Eh Alhaji Abubakar Idris bakin kasuwa Daura jihar Katsina wasiƙa ka ta shigo kamar yadda muka faɗa baka sa kwanan wata ba sabili da haka ba za mu iya tantance ko tsawon wani lokaci wannan wasiƙa ta kafin ta shigo ba to mun dai same ta mun kuma gode da rubuta wannan wasiƙa. Mm, to haka. Eh. Ni ma ga wata muhimmiyar wasiƙa na a hannuna wanda shi kam ni na ma yi mamaki tun sarkin naira shine da ake aikowa ban taba ganin wanda ya kashe kuɗi sosai a irin haka ba wanda ko a yanzu ba eh. a Najeriya wannan ba karamin kuɗi ba ne da ya ishi mutum ma ya ce fani ya ci abinci mm. ya sa kan sarkin ɗari biyar ya sa ta naira ɗari. ya eh. sa ta naira ɗari. Eh. kin gani bakwai kenan ah! wanda ah, ah. kuma ga hanyar sauki zai iya aikawa ta email a ah, to in da email din dai kamar yadda muka faɗa ba lalle mu muna ma jin daɗin irin waɗannan wasiƙun ga ga ɗari ta iso shine saboda haka wannan ɗari shirin da suna iya eh, na ce in ma ya aiko da ɗari za su shigo sai sai ɗari shida haka ne zai ƙara aikowa wani wata <laughs> <laughs> <laughs> ya aiko guda shida kai guda bakwai da ɗari bakwai ga hoto na har da passport ya hada ya aiko to wannan ya kamata mu liƙa shi a teburin mu gaskiya <laughs> sashen Hausa <laughs> inda ya ce filin a bari ya huce sashen Hausa na rediyo VOA Amurka. Ina miƙa gaisuwa ga Aisha Babaki matar ɗan kaka da mai gado da katifa da sabu a kure ondo state nigeria da mai gida na ɗan kaka sai kuma ismail telan mata kwana hudu a Kano State Nigeria to ina jin kwana hudu ne yake son ya mm. rubuta sai wannan kuma ya ce ga baba ta Aisha babaki mm. sabo mm. a kure da mata ta Aisha babaki yar mutanen Bauchi to haka fa <laughs> <laughs> To da fatan duk sun tashi cikin koshin lafiya. Mun gode kwarai da gaske. Mm. To sai kuma waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna wannan ta fito ne daga hannun Jummai Linda ta ce ina miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga Kabomo 84 wato waɗanda suka yi makaranta a WTC Kabomo eh, waɗanda suka sauke karatu suka kammala eh, a 1984 mm. kenan Kabomo mm. suna kiran kansu Kabomo 84. saboda rashin hawa shehu yar aduwa da kuma delu ilolo malumfashi wadda ta rasu a makka ina kuma gaida onkul enoch shehu da iyalansa da 'yan uwansa yaya joseph tambaya da baba da iyalansa ina gaida onkul samuel gin da 'yan uwansa da iyalansu baba wakilin wajen wajen bauchi Reverend Sale Tala da iyalansa, Baba Reverend Ishahu Shehu da iyalansa da dukkan members na ekuwa kafin tafawa Bauchi. Ina taya yaya Abdon Gin da la murnar zama Special Senior Advisor na Civil Servant na Bauchi, Jihar Bauchi. da Mrs. Doris ya shi ita ma ina taya ta murna to ko ita menene ta samu to Allah ya taya su riko ita ma Mrs. Doris. Gaisuwa zuwa ga dukan malaman Sunday School na Bauchi Zone gaba daya ina kuma gaida dukan officers na Girls Brigade na Bauchi da kuma gaisuwa ta musamman daga kakaka zuwa ga dukan zuriyar Idrisu Galadima da kuma zuriyar gata a malumfashi. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun ah, eh, Mrs. Das. Dogayen gaisuwa ne ta ce Mr. and Mrs. Ayuba Laslimbo, Mrs. Alisa Inuwa Munoma, Mr. and Mrs. David Juris, Mr. and Mrs. Simon Bala arin Reverend Mrs. Abdon Buba, Zulai Sa'idu Fisheri Maman Dani, Talatu Maman Injiyan, Jummai Ibrahim Maman Janet Sal Salmanu Dumbulin, da Maman Rus jiola Maman Tasi, Fara James, gaisuwar ta'aziya ga iyalan Umar sa Tudun Wada. To ma ga wata takarda daga a hannuna inda ta fito daga wannan ma'abocinmu ne mai sauraron ta shirye-shiryen mu da yaushe Shehu Adamu Rijau inda ya aika saƙo ya ce zuwa ga filin a bari ya huce na VOA Hausa don Allah ku isar mani da gaisuwa zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. da yayana abdulhali hassan da ke tsohon garin rijau da tukur haraka tsohon garin rijau da injiniya shamsuddin abdullahi rijau da ali dogon naira rijau da umar lawal dan fulani da abubakar kawu girgir da dauda garba bin affan fatuskum da yunusa tanko ba ni in baka da ibrahim mai wankin hula a kimba da kuma ku masu gabatar da wannan shiri wato antigras da hajiya daula na gode. to mun gode kwarai da gaske. mun gode shehu da fatan kai ma kana cikin koshin lafiya. wannan bangare na labarai. Da fatan kin kawo mana buhunan labarai. To ai kun dade kuna bi na bashin buhunan labarin To ke ce zaki fara na ga labarai a hannunki ko kuma ni ce zan fara. To ai gwamma ki ja kan mu Kin san da damuna ana kuda. Mm. Ko ina ana kuda. Na taba jin wani yana ba da labari wani ne da Bauchi. Mm. Ya zo makaranta kin san akwai wani zamani can a jihar Bauchi da aka yi suka rika aiko da ma'aikatansu makaranta a Ohio suka yi aka yi wata yarjejeniyar ilmantarwa tsakanin tsakanin jami'ar ohio da jihar bauchi da eh, sun an aka rika aiko da har yau din an kika je jihar ohio za ki ga akwai waɗansu 'yan bauchi da dama a wurin da galibi da a zamanin daɗin nan yan jihar bauchi da dama sun je makaranta a jami'ar ohio din da ake cewa university of ohio to sai da suka koma da suka koma gida sai wani zai zo ya ce shi yana da tambaya wai ce so yana tambayar shi wai a america akwai sauro mm. tambayar shi ta farko kenan sai da aka zo kuma sai ce wai america da kuda da kuda mm. <laughs> da ce ya tuna min da tambayar da wani babana kafin ya zo ya ce wai wai baba ni abin da tambayar da nake so muku na ce wai america akwai kasuwa <laughs> wannan labarin kisa dai america ba rani ba damuna mm. kowane lokaci ruwa ake to wata yarinya tana cin abinci kenan tana cin nan dai kin san wannan rodin nan da ake sa mashi nama da su abin nan yana tasiri kwarai da gaske da suke kira boga mm. yawa to kenan sai tana ci tana ci sai ta ga kuda sai ta buga hannu ta kashe shi sai ta ce maman a ah, ta zo ta gani ga kuda ta kashe ga kuda ta kashe sai maman ta a cikin kyama nan da nan ta karbi abin da yarinyar take ci ta aje ta kai ta ta wanke mata hannu da sabulu ta wanke mata hannu da sabulu shikenan ta yarinya aka share mata hannu da da tawo ta je ta kammala cin abincin ta sai maman ta zo ta ce mata wai da menene ma ta kashe kudan ne ma mm. wai sai yarinya ta ce wai <laughs> wai da burodin nan da ta gama <laughs> wato da burodin ne da burodin nan daga guda ta karɗe shi <laughs> da an wanke mata duka kila ya hancin za a wanke yanzu kenan <laughs> an jawo ke mata duka da kata ci cuta ashe da burodin da aka kai aka kai shi ba ta sani ba <laughs> eh, shi kuma wannan labarin na dan sanda ne shi a eh. amurka wannan dan sanda ban sani ko ba fulake ne ne zai iya iya ne ba aikin dan sanda a amurka waye sani <laughs> wai kawai yana tafiya yana tafiya ya je yana dan zagayen nan sun eh. nan nashi sai ya ga wani gida kawai sai yana dan dudduba sai ya ga ashe mata ce ta kashe mijinta ai mm. ko dan sanda ya rude sai ya kira abin nan charges office din eh, su eh. sai yake cewa ai fa gashi nan fa ga wani case nan yanzu yanzu nan ya faru eh. wata mata ta kashe mijinta saboda saboda to ya tambaye matan ne shine take ta faɗa ai ya taka mata waje ne da ta yi irin tana goge gida din nan kai ah. miji sai ka bi ta inda aka goge din nan bai riga ya bushe ba bai riga ya bushe ba ya ya baido da datti kenan ya baido da datti eh. kenan shine sai dan sandan <laughs> ya ce ai gashi fa ga wannan kes din yanzu yanzu fa ya faru mace ta kashe mijinta aka ce akan ne ma eh. laifin wai saboda ya taka mata inda ta goge ta hazuka ta fishi shine sai ta make shi ta make shi <laughs> ta gwamje shi shine sai su charges office din suka ce to ka kama ta an kulle ta ka kama ta kuwa ka sa mata an kwasi ya ce a to ai har yanzu wajen ba ya bushe ba <laughs> to da gudu kashi ma zai taka abin da ya faru da mai gidan na shi ba ya same shi ya same shi a gane dai <laughs> ya je kamo da ya taka wuri shi ba ya tashi da same shi labarin shi ma wani dan fulani da akuya kai dan fulani eh. kana tafiya din nan sai eh. aka ganka da abin nan kana nan da igiyan akuya kana ta ja kana ta mm. ja sai aka zo ana ta nema akuya ta bace akuya ta bace eh. ana ta nema sai aka zo aka same shi me ya haɗa ka da wannan akuya sai ce shi ba akuya ya tsinta ba igiyar ya tsinta yake eh. tafiya da ita shi ba akuya ba yana fajin igiya igiyar da akuya a rataya eh. ba <laughs> shi a dole igiyar ce kawai wannan kuma akuya wannan tsinta shi akuya wannan ta biyo shi ne <laughs> kawai ya ga igiya kasa ya dauka ya dauka da akuya a <laughs> rataye ashe fulani ba Najeriya kare suke ba kasashen Afirka da wannan za mu ja burki yanzu a duk Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah. VOA Afrique, la radio.